Taron wanda ya samu halartar ministan shari'a Latik Fagbemi da tsohon minista Kano a gabi ya ja hankalin kwamishinonin da cewa lalle gwamnoni na sauraron shawararsu da haka ya dace su yi amfani da damar su wajen kawo gyara. Shugaban hukumar ta ICPC barista Musa Adamu ya ce na dama kan biyo bayan duk jami'in da ke da alhakin gyara amma ya yi kasa a gwiwa. Domin idan har a tona general din suka gamsu da abin da muka yi ina kyauta tsammanin cewa su gwamnonin za su karba. don wani abu daya da kullum nake magana shine cewa mulki yana da wa'adi yana da lokaci idan ba mu haɗa kai mun ga za mu yaƙi zaki da cin hashin ba yau in mu ne kan mulki gobe ba mu bane gara mu yi abin da ko da mun bar mulki za mu samu kwanciyar hankali da mu da 'ya'yanmu da jikokin mu nan gaba idan ba mu yaƙi wannan abun ba to sai ranar da ba ma kan mulkin muna waje ko tsufa ya same mu a lokacin kuma muna buƙatar abubuwan da za su taimaki rayuwarmu amma tun da ba mu tsaya mun yi abin da ya dace ba to anan za mu ci yatsa cewa da mun sani mun yi abin da ya dace da watakila yanzu mun samu rayuwarmu cikin sauki ba mu samu kama a cikin matsalar da ba mu da damar da za mu iya kawo canji. Kwamishinan Shari'a na Jihar Yobe Barista Sale Samanja ya ce yaƙi da cin hanci kan samu nasara ne ba a lokaci ɗaya ba, da haka za a cimma nasara ta hanyar jajircewa. Ba zai zama na cewa an gama duk abin da ya kamata a tattauna akan yanayin cin hanci a Najeriya ba. Kullum abubuwa sabbi suna fitowa kuma su wanda suke yin wannan abun su ma kuma suna da sabbin dabaru da suke amfani da shi don su ci gaba da abubuwan da suke yi saboda haka duk zaman da za a yi za ka ga an fito da sabbin abubuwa da sabbin hanyoyin da za a bi don a yaƙi wannan abin da ke damun mu. Hakanan shi ma kwamishinan shari'a na jihar Jigawa barista Bello Abdulkadir Fanini ya ce aikin na kwamishinonin shari'ar yana da muhimmanci wajen saita yaƙi da rashawa a matakin na jiha. kasancewarsu masana harkokin shari'a ne. Matsayinsu na babban lauya na gwamnatin jiha wanda kuma shine babban mai ba shawara a ga gwamnati na jiha akan doka. Kaga ba karamar rawa ba ne. Ɗaya daga cikin hanyoyin yaƙi da corruption sun haɗa da me ya za a faɗaɗa bincike ya za a kafa dokoki da ƙa'idoji da za su hana misali babban abin da ke damun mu a yanzu kamar yadda aka faɗa shi ne yadda ma muke mutane suke ɗaukaka corruption nan to ya za a yi aurentin mutane ma a canza musu tunani akan cewa wannan abin fada kuke kambamawa da waye shine fa dalilin talaucin da muke ciki shine dalilin yunwa da muke ciki da sauransu hukumar ta CPC da kan yaki cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati ta yi alwashin sakamakon taron ba zai zama zane kan ruwa ba Nasiru da mai hikaya GTA Hausa Amurka ke magana a Abuja Najeriya